aiki da ya shiga jawabi da yaren da an ka koya mai ya zama profesa ya an ka tara mai mutane an ka ce shi turanci shi gudu a sakkwato da abuja duk inda mun ka zo da shi taro babu inda ya karda a gare shi da kamin a gare shi ya gudu ya ce da lura gari saboda bai yawa mutane gara a ba profesa na to an ce ya je locus sani ya zo dunguza ya faɗa ma mutanen dunguza wai ɗan gwiwa bai taimaki mutanen gwiwa ba sannan yawa alubaka takardar butulci saboda ya taimake mu to ga sako in bashi ga sako in bashi shi faɗa ma mai gida ne ni ni taimake shi ba shi ya taimake ni ba jama'a sun sani kuma Allah ya sani ni ni taimake ni ne taimake ni ba ni ni taimake ban mamaki in mai tafsir ko da yake kamata in yi mamaki a ce mai tafsir ya irin wannan magana saboda irin mai tafsir lalatacce da ya lalata yaro har ya mutu irin mai tafsir lalatacce yamurin guyo amma shi shi hito shi haɗa ma abin da yawa mutane yabo ya lalata yare su ya wuce lalata shi har rafin da na su ne yake jami'a ina da tsaye suna da shi da ina kawo wanda ya rafin Allah ya san ni ne tafsir na ba da sako a haka mishi masu ɗauka da waya masu ɗauka da waya su haɗa mishi cewa dalla gwiwa ya ce haka mai bai da bakin zagin dalla gwiwa saboda dalla gwiwa baiwa kowa karwancin maza.

ku gwamnatin tsinja waɗi ya Allah mai son mai da mai da martani kuma ya mai da martani duk ɗaya waɗi na buɗe in buɗe sai mutum ya tashi wa sabato amma dai a sa kawai ina jiran in sake jin mai tafsir ko wani iri ne ya ɓatan in buɗe ɗinki ta ce. ce mutanen locus kuma mutanen locus mutawallin sakkwato suka yi. Yan daga cikinku da an ka taimaka suka yi kutunci kuma yayi su.